Darakta kuma na ƙarin bayani kan wannan al'amari na mamayar ƙasa a gundumar Bilma. ita fenomen climatic mamayar ƙasa al'amari ne na canjin yanayi da yake da nasaba da ayyukan ɗan adam cikinsu akwai sassare itatuwa da kuma ƙaruwar al'umma a dukkan faɗin ƙasar niger al'umma suna ƙara yawaita saboda da zarar al'umma suna ƙaruwa to ana samun ƙaruwar buƙatar filin noma wannan yana haddasa hucewar iska abu na uku shine kiyo duka da yake bilma ba yanki ne na kiyo ba amma lokaci zuwa lokaci masu dabobi da ke fitowa gingimi zuwa libya da zaran suka daɗe a wurin dabbobin suna canya itatuwa, sannan akwai matsalar canjin yanayi zafin rana da ambaliya zafin rana yana ƙaruwa shimfiɗar ruwa suna ƙara yin ƙasa itatuwa kuma ba su samun ruwa sai su mutu da zarar itatuwa suna mutuwa to haka yana sa ƙasa ta mamaya a yanzu wani hali ake ciki ne mamayar ƙasa a cikin gundumar bilma abu ne mai matukar tayar da hankali akwai wani proje da ya yi shuka itatuwa a cikin gundumar bilma sun yi bincike sun gano daga shekara 1960 zuwa shekarar 1986 ƙasan noma ya ragu daga eka 45,000 zuwa eka 28,000 an samu ragowa ta eka 16,000 duka saboda mamayar ƙasa. Wani irin matakai kuke ga ɗauka game da wannan mamayar ƙasa? Ayyuka na farko shine waye da kan jama'a su daina karkashe itatuwa. Da zarar ana kashe itatuwa yana karya tattalin albarkatun rijiyoyi, mashayar ruwa, ajujuwa, gine-gine da sauransu. ana wayar da kan jama'a su rinka shuka itatuwa saboda da zaran jama'a suna shuka itatuwa ana iya kawo ƙarshen matsalar mamayar ƙasa sannan da yake yanki ne mai nisa jama'a ba su da wata hanyar samun makamashi sai sun karkashe itatuwa su yi amfani da su wajen girki da sauran wasu buƙatoci na rayuwa amma abin da muke yi shine ɗora tudanni da kuma ƙarfafa shuka itatuwa da suke yi a nan yankin. locales qui sont adaptées.